Masu sauran shirye-shiryen Studio Kalangu mu da yau barkanmu sake kasancewa ta da ku a cikin wani sabon maudu'i da muhawarar Studio Kalangu na hilin mata. Hilin mata shi ne dai wanda a cikin shi muke tattaunawa kan muhimman batutuwar shahararwa rayuwar mata a fannin daban-daban na rayuwa to da kullum kama daga ilimi da horo da tarbiyya da tattalin arziki da zamantakewa siyasa da sauransu. a takaice da hili ne wanda muke gaito fitattun mata da suka alakanci batutuwa diya mata dukkan farin daban-daban na rayuwa ciwo da kullum maudu'in na hilin mata na wannan karon zai taɓo batun takaka ne za a tarbiyyatar da ya mace tun daga gida daga mahaifanta ko kuma mu ce a cikin iyalai ko danginta a cewar wani shafi na wikipedia tarbiyya cikin gida wani tsari ne da mahaifa ke bi don tarbiyyatar da su. tun daga lokacin da aka haifi yaro har zuwa girman shi wato har ya kai ga kasancewa cikakken mutum a sahun gaba masu taimaka ma yara su bi so da ƙoha musamman ma yaran mata tun suna kankana har zuwa girman su su ne mahaifa a cikin wasu al'ummar ƙasar niger matan da ke gida wato waɗanda ba sa zuwa wani uzuri misali huta zuwa aiki ko kuma zuwa wani kasuwanci da makamantansu wannan matan su ne ke da nauyin kula da tarbiyyar yaransu musamman ma 'ya'ya mata wanda nan gaba kaɗan ake tunanin kasancewarsu cikin wata sabuwar rayuwa musamman ma zuwa ɗakin aure shin yau tukaka ne mahaifa za su taka rawar gani wajen ba yaransu tarbiyya ta gari musamman ma 'ya'ya mata wacce gudunmawa ce mahaifa za su iya kawo ma yaran nasu mata don ƙara inganta tarbiyyar tasu a cikin gidaje. domin tattaunawa kan wannan maudu'in muka gaito muku a nan cikin ɗakin magana na studio kalango da ustaza umma kaltum dauda barka ku da isowa tare da mu akwai uwar gidan gay fatima ta kungiya buwadun mayor cewa da murya uwa muna tare da uwar gidan sama'ila a adamu wadda ake ce ma tantin yara samu maito madalla mun gwada dukkan buran gaita na muhawarar studio kalangu bakin namu ni hawa usman nake mana lalle marhabi za mu shiga a cikin muhawarar tamu gadan-gadan inda da farko dai tambayar tamu ta farko za mu miƙa ta a wajen walgida gida ko kuma in ce uwar gidan ismaila cewa da tanti samu shin ko kuna iya ba mu kaɗan daga cikin misalai kan tarbiyyar 'ya'ya mata musamman ma a matsayinku na uwa iyalai madalla na ji daɗin wannan tambaya kuma sai in ce alhamdulillahi mun gode da goron gayyata da ki bamu kuma mun karbi wannan goron gayyata mm-hmm. Allah ya sa mu yi wannan da ba mu kare lamu lahiya lalle a matsayin uwa da ɗiya ko kuma in ce a matsayin na na uwa mace dangance da ɗiya mata lalle uwaye muna ya kamata tun yara na ya mace tun tana karama ka nuna mata yanda ya kamata tarbiya har zuwa girmanta har zuwa cikin ɗakin armanta na farko allah ya baka ɗiya maza da mata kenan wannan yarinya tun tashinta nauyinta yana bisa wuyanka na ka kula da ita ta fara tasowa za ka fara nuna mata yanda ya kamata ta tashi har yi wayo bisa kai ga tarbiyya ma'ana yau a ce yarinya ta tashi ta zama 'yar shekara hudu zuwa biyar mace ce yana da kyau inda zama za ka fara nuna mata ga abin da ya kamata abin da kake yi ga abin da ya kamata ki yi kenan ta fara wayo ma'ana yau a ce akwai wani ma dan uwanka ta fara sanin wanga kawunta na ko ta fara sanin wanga gwaggwata ce ka fara tsawata mata da yadda ya kamata wagga wasa da ta yi ba ta kwarai ba ce wagga ta yi shi ta kwarai za ta tashi da wannan inda ta kara gaba za ka fara nuna mata ma'amala da ma sauran ɗiya waɗanda su ma sun fara samun tarbiyya daga gidajen uwayensu su ya kamata ki biya ki yi wasa ba mu muna baki tarbiya a matsayin mu na uwaye ba waɗanda ba su ba ɗiyansu tarbiya kina biye su wannan bai cancanta gare ki ba dole ta komo ta bi bisa inda uwaye suka ɗora ta saboda me za ka fara idan ta ƙara kwanaki kuma za ka fara nuna mata ta fara hita tana zuwa gari ko kuma tana zuwa makaranta ko tana zuwa dai wani wuri tana zuwa ki iya kiyaye kanki da irin waɗanda ke miki magana kada ki tsaya ki saurari maganganun waɗansu saboda ke mace ce ki zan tsayawa kina saurarin maganganu ma'aihinanki ko kuma yannanki ko maza na ko mata yau a ce yarinya ta tashi ta kai yar shekara goma sha uku zuwa sha hudu yanzu ya zama dole uwa kuma ki ƙara bata goyon baya kula da kanki da kanki saboda me saboda ke mace ce kuma ke bakuwa ce wani gida zaki komawa zaki sake wata sabuwar rayuwa dangance mi gidan mishinki zaki tayya kenan ya kamata ki san darajar na gaba gare ki ya kamata ki san darajar makwabta ya kamata ki yi zumunci da kyan uwa dangi ya kamata ki kula da kanki sosai yadda ya kamata to yanzu ya samu kun yi magana bisa kaman dalla-dalla shekarun yarinya kowanne shekara da ta yi akwai matsayin tarbiyyar da ya kamata a bata shi idan aka zo a batun kun san mace in ta kai lokaci ya kamata ta san tana ganin wasu sauyi wasu canjin cikin rayuwarta a nan wannan wurin kuna mata hira kuna kwatanta mata misali idan ta ga al'ada ko kuma misali idan jikinta yana waya abubuwa ta gani yaya ne ya kamata ta ɗauki kanta a wannan lokacin to ai malama hawa ina ganin duk uwa ya kamata ɗanta ya zama abokinta diyatta ta zama kanwata diyatta ta zama jikanyata diyatta ta zama tubasneta saboda son aka yi uwa ta ja diyanta ga jikinta misali duk wadda ta fara ganin al'ada a da ba a yanzu ba tunda yanzu makaranta ana karanta ma yara suna kanka ga al'ada ka har da ce ga kanka amma in mun ka komo a da yarinyar ta fara ganin al'ada ta shiga tashin hankali dole na uwa ita ce za ta kwatanta mata yanzu na ke zama mace kenan ga yadda ya kamata ki ki kare kanki ga za zaki kuma ki tsabtace kanki ya zama kowane wata za ki samun irin wanga domin yanzu ki zama mace amma ke ga yanzu da zamani ya kawo karatu haske kan yarinya ta gama al'ada ta sani madalla ya samu hungode mun sake dawa a bangaren naku e ustaza umma kaltuma dauda kaman a bangaren addinin islama yaya ne ake kallon tarbiyyar ɗiya mace a'udhu billahi samil Ali. min ash rajim bismillahir rahim wa salatu wa salamu ala karim wa fa inna asdaqal hadisi kalamulla. wa khairal hadiyi hadiyu muhammad sallallahu alaihi wasallam wa shar al'umur zai muhu na kula muhu da satin bidiya wa kula bidi'acin dalala wa kulla dalatin finnar wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu masu sauraronmu a wannan gidan radio studio Kalangu, da fatan kuna lahiya da taimakon Allah gashi shi yau kamar yadda kuke gani muna tantaunawa bisa kan abin da ya kasance mana mabun harko a yanzu da ya kamata duka lahirin al'umma ta mai da gaba shine tarbiyya balantane kuma tarbiyya ta ɗiya mata shi dai a musulunci in aka ce musulunci sai mu ɗau rayuwa ta manzo Allah sallallahu alaihi da mu shi ya zo mana da addini ya koya mana yadda za mu gabatar da addini kenan tarbiyya manzo Allah sallallahu alaihi ya iske mutane bisa kan tarbiyya tarbiyya iri iri ce in aka ce tarbiyya a lugga shine gyara mu yanzu yau menene mu mai da gaba a bisa kan shi tarbiyya ta musulunci tun da kenan manzo Allah sallallahu alaihi da ya iske mutane bisa kan tarbiyya gyara ake ciya ko ku bunƙasar da jama'a yanda addinin musulunci shari'a ta musulunci ta ce abi wanda manzo Allah sallallahu a gaskiya ya kawo kokarin shi a tsawon shekara 23 da yayi ya ba da tarbiyya iya tarbiyya iya gyara wanda shi zai sa ma addinin musulunci hal yanzu hucewar shi shekara dubu da da wasu abubuwa muke tahiya kenan ɗa in Allah ya baka nauyi ne ita tarbiyya amana ce ita tarbiyya addini ce ita tarbiyya bin Allah ce ita tarbiyya duk wani lakabi in akwai shi na alhairi za a jingina wa tarbiyya ba a ida ba kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanda ya ba da tarbiya mu ma da Allah ya bamu ban mace ban namiji Allah ya bamu amana nauyi ne akan uwaye kamar yadda malama Hauwa kika ce kuma wannan tarbiyya ita ce take sa a samu mutum nagari musulmi na kwarai abokin kowa wanda kowa yake so kai tarbiyya ita ce take kaiwa mutum ya kasance an aminta da shi ma ya amintu da dukkan wata fitina da ka sani ta duniya da ta lahira da za a gamu a ƙarƙashin tarbiyya yake tarbiyya a takaice ita ce abin alfahari tarbiyya a takaice dai kai ita ce tijara tallan tabur sana'a wanda ba a haɗuwa a ciki duk lokacin da ya mace ta samu tarbiya to riba ce a gare ta daga uwayenta da al'ummu gaba ɗaya ta musulmai riba ce sana'a ce ci gaba ce samun nasara ce tunda a musulunci inda tarbiyya ta lalace to babu abin da zai gyaru Allah ya kama mana amin ya rabe to yanzu kamar addinin musulunci wace irin gudunmawa ce yake kawowa musamman ma zuwa ga uwaye don ya zamanto cewa an samu an tarbiyyantar da yara an ba su kyakkyawar tarbiyya tarbiyya ta gari to masha Allah malama hagu shi addinin musulunci abin da ya adana abin da ya tanada mu kalmu ce tun daga samin yaro a'a tun daga yaya za a yi a sami yaro ita kamar gini ne ba daga birgi na farko ba da ake gani ake fara gini fondation ci addinin musulunci shi abin da ya dauka ya shar'anta yadda za a yi a samu ɗa tun da tarbiyyar aka ce bibiya ce tun daga yaya za a samu mutum har lokacin da zai mutu kenan wannan matakin na addinin musulunci in daga ƙasa ba a same shi ba to ko an yi gaba harka ce lalatatta ba a iya samun yadda ake so kenan abu na farko shine za ka yi addu'a shi Allah umarni ne ma ba da yake cewa qala kuma du'uni astajib lakum ku roƙe ni kawai ka'ida zan karba muku to Allah ya kyauta Allah ya kama mana amin ya Allahu mun gode ustaza mun sake dawowa kanku uwar gidan gay Fatima a matsayin ku wato na kungiya wanda kuke tare da mata a koda yaushe shin a ganin ku mene ne ke kawo cikas a game da tarbiyya ta gari zuwa ga 'ya'ya mata to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatu malama hawa da jama'a da suke nan muna jaddada godiyanmu ga radio kalangu bisa kan wannan gayyata bisa kan wannan muhawara muhimmanciya saboda muhimmancin wannan muhawara shine yau an taba abin da ya shahi al'umma ga baki daya shine tarbiyyan ɗiya mata to a gaskiya eh, zan yi a akan abubuwan da 'yan uwana da suka huce gaba na suka haɗi mhm. shine ita ɗiya mace ita ce uwal al'umma kuma gyaranta gyaran al'umma ne gaba ɗaya abin da yake kawo mana cikas mu cikin mu da muke na lavadimir tarbiyyar yara iya daga cikin abin da muka ba muka kama da kyau kuma musamman kusanta da gyara tarbiyyar ɗiya mace abu ne da yake da ƙarfi kwarai ko a gare mu abin da yake kawo cikas muka fahimta a yau yanda tarbiyya ta taɓarɓare mu mu ta yara ga baki ɗaya a cikin yadda muka samu kanmu al'umma ta musulmi to babu abin da ya rage mu kamar raikowal aƙida inda muna tashi da su da gwada musu wannan abu mai kyau ne kuma mu muna mai kyan saboda yaro da image kin iyayen shi ke tashi uhm, uhm, uhm. ya mace da image kin ma'aikata take tashi tana koyi da ita eh tantu ta ce yarinya ita kaman tana bi ne to bin da za ta ma uwa ya zamanto uwal ta kasance tana abin kwarai ta sa ta a jiki iya daga cikin abubuwan da yau kowa muke haɗi muke jan hankali ga uwaye mhm, dan mhm. ka zama abokinka dan ka zama mukusancinka kuma abin da kake ya zamanto wanda zai koya bai yayuwa ka ce ma yaro kal yayi kaza kuma kai iyaga kana yin wani maras mhm, kyau tunda yaran mu gaba ɗaya amana ce wanda ya ɗauko amana kuma zai ƙoƙarin duk wasu haƙƙi da aka dora a kan shi mhm. ya sauke su eh, tarbiya tana daga cikin haƙƙin da aka baka na ka ba yaro a matsayinka na ma'aiki to madalla mun gode kwarai da gaske madam ge fatima kayan mu ci gaba ina ganin cewa amina sai mu saurare wato shirin wasu jama'a ra'ayoyinsu da muka ɗauko dangance da wannan maudu'in da muke tattaunawa akai wanda ya danganta da tarbiyyar da ya kamata a ba mace a cikin gidaje gaban uwayenta kayan zuwa girmanta. ummul mu'minina na na ake cewa kafin a armar da ɗaya mace ya kamata a ce ta iya wani abu na sana'a ta hannu musamman sana'a ta hannu da a karantar da ita suratul nur da ta kumshi zamantakewa a karantar da ita a fassara mata ta me take karantarwa haka ummul mu'minina take ba da shawara akan uwayen mu idan za a armar da ɗaya mace a karantar da ita wannan sura a fassara mata ita ta san me take nihi sannan kuma a koya mata wani yanki na sana'a ta hannu dan ta iya saboda ta samu guzurin zama gidan miji sanar da ita menene ake ce ma mana sannan wani haƙoƙi ne mushi yake da gare ta wanda yake haƙƙin shi ne sannan kuma a sanar da ita kuma hatta da haƙƙin ta na da karan kanta a sanar da ita dan ta san shi ko da an yi wani abu ba za ta cewa haƙƙin ta bane aka taushe tarbiyyar da uwaye suke bada kafin arme a da ita ce kamata a koma mace in an ba ta tarbiyya kamar an ba al'umma na in ba ta da tarbiyya al'umma su ma ba su da tarbiyya tun tana karama a ba tarbiyya kan a armasar da ita a kwatanta mawado da haƙƙin arme shi ke ta biyayya lafiya da na gaba gare ta da kuma mijinta. Eh abin da ya kamata a gwada mu mace zamantakewa na farko shine gabanin aure. Amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mace tana da mataki uku. Mataki na farko uwayenta su rene ta su ba ta tarbiyya su nuna mata zaman alaka gidan aurenta idan an wanke ta. Ga yadda zaki mijin mijinki tarbiyya labadi da biyayya idan an ka bata tarbiyya akan wannan to uba wanda yayi wanga lalle Allah ya taimake shi ya ɗauke nauyi wanda Allah ya azamai ga wuya ne zuwa ga iyali ne. To madalla mun saurari ra'ayoyin jama'a ɗaya bayan ɗaya muna so mu ji abin da za ku ƙara muna dangance da abubuwan da mutanen ga suka faɗa soma da ku wani gidan santi samu. To malama hawa abin da za mu fara ko abin da za mu karawa ganin na kai lalle mace ita ce gimshiki amma shi ma ubawa akwai tashi gudunmawa babba wadda shi ma yake ba ya'ya ne. Saboda yanzu abin da ke ci mana tuwo a ƙwarya. dangance da bangaren wajen ubannai wani namiji in ma ya shigo cikin gidan ba za a iya lissahin ɗiyan nashi dukansu mhm. sun shigo cikin gidan da sun ka shigo cikin gidan dukansu akwai su ko kuma ina sun ka tai mhm. ba za a yi tambaya uwa ba wani namiji na nan bai tambayar mata in ya shigo cikin gidan ɗiyan nashi maza da mata duka suna cikin gidan ko ko akwai wanda an ka aika ko akwai wanda bai shigo ba mhm. ki ganin ma wani babban abu na da ya kamata ubannai su ma tun da hakkin duka da mace da namijin duka hakkin ya wajiba bisa kai ga kowa na mm-hmm, mm-hmm. su ma su kawo tasu gudunmawa da in ya gyaru na kowa na kenan su ma maza yanda uwaye ke takan tsantsan su ce su ba diya foro su ma ubannai su kawo tasu gudunmawa mm-hmm. namiji yana da kyau a ce kai ma yadda mata ta sa ido ga ɗiya kai ma ka sa ido ga ɗiya ga ba da taimako dangance da ba da foran ɗiya da ba da tarbiyya mhm. wannan ɗiya za su alfahari da uwarsu tana ba su tarbiya ubansu na ba su tarbiya kenan kin gani dole ta samu tarbiya ita ma in Allah yarda in lokacin tana gidanta ita ma za ta alfahari da ta samu tarbiyya ta bana ta biya. wasu mazan kuma sai ku gani in dai mace ce ko an suka ma uwa an suka ma uwa wani namijin yana ganin ta ne wani bai ma san ba ta zo makaranta ta ta ina ta ta kwata kwata shi ya wanke hannun shi mace ce uwa ta kamata ta kula da ita ya aushi na ni hodi ni ce ba mace kadai bace ubannai ma suna da haki na su ma su kama ma mata ba diya tarbiyya da madalla ta samu gaskiya tarbiyya ya mace akwai ta sarkiya sosai <laughs> ustaza mun dawo a bangaren naku ustaza umma kun shi ra'ayoyin jama'a kamar me za ku kara mana akan abin da suka faɗa to masha Allah magana ce mai ma'ana dai a ce ƙari za a yi tunda mm-hmm. aka ce bayani za a yi bisa kan tarbiyya dai ba ƙariya ba za a yi shi dai kamar yadda na koro magana in aka bi dokar da addinin musulunci ce a samu da aka samu da tun ran da aka aihi da har zuwa marhala marhala ne yake bi mhm, daki daki ne daki daki eh daga wannan daki daga wannan shekaru zuwa wannan shekaru daga wannan shekaru zuwa wannan shekaru duka mhm. yaro akwai abin da mu'amala yanda za a mu'amalance shi misali yanzu dan da aka aihe shi tun ra'aihuwar shi har zuwa shekara biyu mhm. wanda shine ake cewa marhalatu rida ridana shayarwa lokacin shayarwa wanda kaga ita yanayi na Allah da farko ɗa yana cikin cikin uwar shi hanya ɗaya lakanci ta bututu ce yake ci in aka aiki ɗa yanzu ta canza yanzu hanya omi neman mu biyu zuwa uku gare shi ga nono yana sha kenan daga mahuta ɗaya yanzu ya kasance yana da mahuta biyu ta ci da kanshi ga ruwa ma an zo a bashi hal ma a ce a matsa mishi lemu ko a ce kenan abu yana buɗuwa ana ƙara gaba ana ƙara gaba kenan yanzu yanda cikin shi aka ce in aka yi addu'a kawai abin da yake kan wajen uwaye ku ci halal yana da tasiri bisa kan ɗa ke uwa da cikin wannan yake kanki tun kina da cikin ɗa yanayinki yana da tasiri kan ɗa yanzu an zo an aiki ɗa addinin musulunci akwai abin da ya ce a kiyaye diya dai dole ka so su Allah ne sa rahama ga wanda yake kamna yaro a mishi ta hanik. tun an aihe shi yaro a mishi suna mai kyau yana da tasiri bisa kan ɗa yaro a mishi yanka a yanka mishi akika abinda yake bisa kan shi a ciyar da shi a shayar da shi nono wanda wannan nonon likitoci suke haɗi suke cewa tasiri abin da yake cikin nono fa'ida da take cikin nono Allah kaɗai ya sani kenan a kula da wannan yaron a tattale shi yaron wannan a ɗauke shi tun da daga nan ne ɗan da ake zancen a mishi magana a gilgade shi tun daga nan yaro ke mu'amalar ki da shi mu'amalar kamnuwar ku da soyayya dan da kika dauka kika rungume shi yana kallon ki yana dariya ya cije ki ya ja kan nono ya kalle ki ya ga dariya zaki ko bugon shi zaki dan da kika lallashe shi kika goye shi ba ɗaya bane ba da dan da kika aihe shi kika bashi nonon dabba ba a san ba ma nonon menene ba ɗaya bane ba nonon da kika kwanta da shi ya ji kamshin jikinki ya ji gumin jikinki kamnar da soyayyar ba ɗaya bane ba da ɗan da kika aihe shi ran da kika aihe shi ma ce kashi kika saka shi cikin wani abu can wani dan kashi kashi da ake mishi a ce nashi ne dan <laughs> da kika wanki hutsarin shi kika wanki tutun shi ba dai bane da dan da kika bar shi dan ya renan shi tun an a hida daga maternity a ce a kawo kush in an sa mishi wannan kushi in hutsarin shi a jikin shi can shi ya sani fa kushi in dama in awa biyu ce za ta eh, awa biyu ce za ta awa uku za ta umma awa uku za ta umma awa hudu za ta nan tule ka da dan da yake sha nono nan da nan yana hutsari mhm. yana hutsari kowa ya san shedannu suna gurin inda dauda take kenan shedan dan da kika rena da dan da shedan ya rena ba ɗaya bane ba kenan wannan tun daga ran da aka aihida zero har zuwa shekara biyu mu'amalar abin da ɗan wannan zai ci gaba ɗaya na da tasirin yadda mu'amalar ku za ta zo da shi uwayenmu da mu batta yiwuwa a yanzu a ce wannan abin ɗaya ne yanda suka ji yanzu akwai uwar da za ta aiwata ce ɗan wannan wannan abin irin na biri ne ake rataya su a lorke ba mu san ba hikima da Allah ya kaddara goyo hajar uwal annabi Ismail ita ta fara a tarihin goyo ita fara goyo a duniya lokacin da annabi ibrahim alaihi ya kai su ya bar su yana karsa kuka ta ɗauke shi ta goye shi kuma a yanzu ma a asali ma yaro in yana kuka ya a a goye shi a ji ba wanda ya san ba wanda ya isa ya ce ga hikima hikima da take cikin goyo amma hika gaɗa ya shuru in an goya kuma sai kyale sai kyale akwai hikima a gurin Allah mm-hmm. kenan tun daga banza sifili zero mm-hmm, har zuwa shekara biyu wannan marhala ce wanda ta danganta ga yanda kike so yanda kika zaɓi ɗanki ya kasance yanda kika zaɓi ɗanki ya ƙamnace ki yanda kika zaɓi ɗanki ya mu'amala da ke in kika bari wannan marhalar ta wuce daga wa ƙarshe he dai kawai addu'a he kawai a cika istighfar diyan saboda shine yanzu kaga kana musu magana suna turo baki kana musu magana suna maka faɗa ba su sun yi son salula da kai sun yi sa abokansu da kai sun yi san fada da kai Fisku kai ma baka kamnace su ba baka so su ba heki ce rabona da ɗatin ciki shi ma dan ya zama dole tunda a yanayin da muke gani ko ciki inda ana ajiya daga ka ɗau ciki kana iya kai wani guri ka jingine shi haka aihu Allah ya kama mana amin ya yanzu da in ya wuce shekara biyu daga shekara uku he Allah maɗaukin sarki ce ya isa bakin shan nono na halal shekara biyu ne ka ƙare abin da zaka bada nauyin da Allah ya ɗora maka yayi yanzu shekara uku zuwa shekara shida lokaci ne kuma da yaro yake kusa da kai lokaci ne na tambaya yaro ko ka ce mishi Allah ya ce maka wane ne Allah to yanzu idan muka zo a wannan fannin ita tarbiyyar da ya kamata a ya mace ta bambanta ta namiji ko ku duka dai hanya guda ce ya mace da ɗa namiji suna wannan lokacin na jariri in ban da abin da shari'a ta keɓance hutsarin namiji na mace in mace ta miki hutsari gashi nan yanda zaki dole he kin sa ruwa ki matse shi ko namiji ya yi ne ma ya tsaye a lokacin nan babu wata matsala mhm. a lokacin nan yanda tarbiyya take tahiya ta rayuwa haka ne ko mutuwa tunda yanzu yaro in ya mutu in mace ko namiji ne ai babu wata difference babu wani bambamci a musulunci a ce mace tana iya wanka shi namiji na iya wanka mm-hmm. lokacin da sunan shi jariri in mace ce in namiji ne mm-hmm. mace yadda za a mata aski namiji za a mata aski dan bambamcin dai kadan ne hakika in mace ce a yanka mata bisa guda ta ce suna in namiji ne a yanka mishi busa biyu amma bambamcin ba wani bane ba mm. ba irin wanda yake da tasiri bane amma yanda kika ba mace nono bazzancan a da mu a gargajiyance ji muka uwayen mu ce in namiji ne wata goma sha bakwai ne ko in mace ce wata eh, goma sha tara ne namiji sha biyar mace sha bakwai to masha Allah to wannan duka ba addinin musulunci bane ba mm. shi dai walwalidatu yurdi'ina auladahunna haulaini kamilaini shekara biyu aka ce in kai ka cika abin da Allah ke so in baka kai ba ma ga haka nan ba a ce ba dai kai laihi amma dai wannan shine wanda shari'a ta ce ba kuma ba a bada ba bambamci a ce akwai mace da haka ko namiji haka yanzu lokacin da ya kai shekara uku zuwa hudu ce eh, zuwa shidda a lokacin nan ne su kusanta aka ce mace ta ƙara kusanci da uwarta kenan a gida a wani dan aikace aikace in za ka yi sallah ita ma ta sa hijabi shi ko namiji in ba shi sai ta masallaci a lokacin nan ya bi shi lokacin nan ne bambamci yake fara samuwa mace ita dama aka ce diya mace ai kamar yadda kuka ce wasu uwaye ma suna barwa uwa kenan tana kusa da uwarta kenan ita yanzu a lokacin nan ne in uwa ta sa lalle kiga ta ce ita ma sai an sa mata lalle in kwalli kike sawa he kiga ita mata ce a mata uwa daga tayi kitso he kiga tayi sai kiga a lokacin nan su shara suna burge ta duka wasu abubuwan da ake yi he kiga a lokacin nan ne ake tuwon kasa mhm. amma yaro ko ba koya mishi ba akai he kiga ai dana mishi wasan balo yake yi ko he kaga dana mishi he ce wasan wani abu dai wasan guje-guje zai yi he kaga yana hawa wani abu ita ko mace he kiga ta ana soyo mata dan kwankwanta na tumatir haka vid da kika mhm, hudda mhm, he ta ce ga tuwo ga miya sai ta yi wasan gashi nan ga ɗaki nan gashi kenan dama yaro aka ce a ga uwayen shi ke koyo cin shekara uku har zuwa shidda lokacin nan ne na kusanci lokacin nan kenan a raba kowa yanda uba namiji za ka yi yanda uwa mace ita da ɗiyakki mhm. mu'amalar sai ta canza wurin kwancin duka sai ya canza yanzu aka huce shekara shidda yanzu hallo wani mataki ne daban mm. za ka shirya yaro daga shekara bakwai tun da can mun shekara shida har zuwa shekara goma sha dan wani abu kaɗan kenan za ka shirya yaro bisa kan babban abin da zai gabace mu wanda a lokacin nan ne in ba a bibi yaro ba kamar shibka ce yanzu aka yi shibka tana dan tahiya tana tahiya ba mun ga wannan shibkar mai hwatsuwa in kana so ta meki sai ka sa mata icce he ta tahi in ka bar ta he ta karkace to a lokacin nan dama nan yaro ya fara tahiya yana zuwa makaranta yana ɗauka ya fara zuwa lakwal yana da abakkai tele ya san abin da ake hudi su wani salula ya san abin da ake hudi yanzu a lokacin nan yaro dole ne za a ƙara ɗauka mishi wani mataki masu tsauri za a san an takawa yaro birki ga inda za ka yi tunda puberty eh, eh, balaga ce mm-hmm, mm-hmm. marhala ta balaga ce za ta zo ita marhala ko ta balaga da ɗan malam da dan wanda ya je makaranta da dan wanda bai tafi makaranta ba da dan musulmi da dan kafiri kawai lokaci ne da in yayi dan kowa bai isa ba tunda dai Allah ya halarci mutum ita wannan balagar lokacin wannan in yazo ba wanda ya ce ni na huce ban yi ba wannan lokacin a shine a Hausa muke cewa he yarinta ta ɗaura banta yanzu a lokacin nan ne za a rinka gwadawa yaro aƙida tilas a tilas yara bisa kan ana mishi tarihin mutanen kirki Tun da addinin musuluncin da muke gani bayya ginuwa he da masu ƙarfi kenan ɗiya a lokacin da suke ganin su ba sa yadda ba sai fa possible za mu yi shanje duniya ni yanzu kazan na ake ban ma yadda lokacin nan ne za ki ga ɗiya tana buga gaba tana kumbura lokacin nan ne ɗa namiji zaka gani yana bubbuɗewa yana sa wando ƙasa ƙasa lokacin nan ne da amma bai muku ba aiki komir ne he ya buga in ka siya mishi takalmi nan nan ya cire kenan a lokacin nan zaka rinka bashi tarihin mutanen kirki din ya zamanto ya ɗauki tarbiyya ta gari ina gani ja ustaza <laughs> masha Allah dai maudu'in namu yana da farala sosai amma kafin dai mu ci gaba za mu saurarin tarihin wato uwar gida salamatu karanta wadda ake kira da suna sallai yuza wata ce wadda wato take ba mata horo kan tarbiyya a can gaya haifaffiyar garin damina salamatu karanta wadda aka fi sani da sunan yuza ta kasance ma'aikaciya a proje a fadin ilimin zaman duniya inda take koyar da yara 'yan mata fiye da ɗari yadda za su yi rayuwa a cikin tarbiyya mai kyau bisa kan ka ji ciwon kanka ka san kai wane ne ka san inda ka hito tunda duk abin da kake duniya da in baka san kai wane ne ba baka san ciwon kanka ba baka da tarbiyya kenan duk banza ne bisa wannan ne nake ba su na biyu kuma da ko matasan ga na yanzu yara kankana masu tashin ga kin sai yaro in ya fara balagawa in ba yana samun tarowa ana taro hankalin shi gaba na shi ka zuwa kenan dole sai in kana gaya musu suna zan waiwaya baya yaro in ya tashi shi bai waiwaya baya ta gaba na shi kai to muna sensibilizan su bisa wannan da ko rayuwarka dai tashin rayuwarka dai in kai ɗiya mace ne inda kaka fara sanin ka kai ɗiya in ka fara gani ka fara wanki daga nan dai zuwa ga nono sun fara hita da da ka hita cikin fannin yarinta Salamatu dai tana hira da yara domin jin damuwarsu tare kuma da jan hankalinsu a bisa kan abubuwan da basu dace ba. Akwai hira iri-iri muna yi masha Allah mu da su. Hadda ma kaka da kake kula da kanka da bisa waɗanda ka na zamanin gama ka nutsa wanga ka sa wanga duka yana zama ka infection ya zama ka lahani har ya hana ka aihuwa har ya zuka maka wani ciwo matsala har a cire maka ma'aihuwa ke hira da yawa muke wa tun da yanzu kin san zamani ya canza har da mata ma akwai 'yan shaye-shaye ko ka yi sarmayi dan shaye-shaye ko abuki a 'yan shaye-shaye duka shi ne ai ka san ciwon kanka ka san kai wane ne ka san inda ka hito tunda in yana da kyau shaye-shayen ga ai mutane an yi mu dubu da dubunnai kan mu zo ai da mu iske kowa na yi wallahi mu da su kamar uwa da diya haka nan na mun ka zama wasu in sai na ma faɗa sai su ce wallahi madan haka nan na wallahi madan ni ma ta faru da ni ni ma kaza baya ga haka dai yara na koyan aikin hannu kala-kala kama daga yin turare yin sabulu saƙa man shafawa da dai sauransu bayan wannan ma mutane na ta kawo ɗiyansu sun ga yara sun yi turare ambur turare humara duka suna yi kwai ɗumkoki da muke koya ma yara da yin portikile da ɗumki na dara da ɗumkin hula duka da kin gani mun koya musu ke da kan kin zo ke iske su suna koyo suna yin hirizi na 'yan kunnai da saraka duka suna yi da savon likid da kaka da kake savon ma duka haka da mai da goma shi duka na mata duka muna koya musu gaskiya kin gani akwai mata da yawa mu yara ɗari ma gare mu nan ga yara da ma iyayensu har ma da dangin salai sun yaba irin wannan aikin da take gayi da na san yadda zan tafi da rayuwata na san yadda zan kula ko zuwa gaba ma ko da na yi arme yadda zan tarbiyyar da yarana yadda zan kula da gida da gidana yadda zan zama da makotana yadda zan zamana da makotana haka da abokan mu'amala duka na san yadda zan zamana da su an waye mana kai an gwada mana kuma na iya saƙa da ban ma iya kama karhen saƙa ba bare zare amma yanzu gashi nan na iya na san yadda in na ga mutum yana abu ba na ƙwarai ba zan ja hankalin shi har ya bar shi ba tare da na kore shi ba ko na tsane shi ba da zai sa in tunzura shi ma ya ce yayi yayi kaza amma na san yadda zan jawo hankalin shi in kwatanta mishi abin gada da kake ba na kwarai bane aiki mun fara ganin amfanin shi fatar da muke gai dai Allah shi baya rasa'a on son ensemble clap two triple salamatu dai tana da aure da 'ya'ya shidda To madalla mun saurari tarihin salamatu karanta wadda kira da suna Sale Yuza wata mai ba 'yan mata horo kan tarbiyya a can gaya. Mu soma da ke uwar gidan ge ya kika gara tarihin na ita uwar gida salamatu. To masha Allah muna jinjina ma Eh, uwa salamatu bisa kan wannan himma mai kyau mhm. ta taimaka ma al'umma irin wannan abun da take a gaya a ce cikin niger ko ina mu samu irin ta guri daban-daban to ba karamin ci gaba bane aka yi insha mhm. Allah mhm. saboda wannan abun da take na waye ma uwaye kai shine zai sa iyayen nan su masu samu wani abu da za su wayar ma da yaran su kai cikin harkan kamar wannan maudu'in namu na tarbiyya to shi kuma daman so ake a ce abu kaɗan ya zama da yawa abu ne take a gaya masha Allah da yawa ne tunda yan gai suna samu to ya kamata a ce mun samu da yawa irin ta mun kasance mun yi koyi da halinta mai kyau eh saboda al'umma tana bukata haka Allah saka mata da alheri kuma Allah samu dace ƙarin da zan yi kuma bisa kan tarbiyya muna son kamar da ta ce yara su samu tarbiyya mai kyau ga iyayensu mhm. abu ne muhimmi yaranmu suka samu tarbiyya musamman iya mata zai sa al'umma ta ci gaba kamar da muka ce kenan kiran da muke da iyaye mu sa himma wurin tarbiyyar nan mu sa himma wurin tarbiyyar nan amana ce babba wanda mutukan ba mun ga ranmu ya ƙare ba hal mu koma ga Allah ko mun aurar da ɗiyanmu za mu ci gaba ba su tarbiyya sa su a jiki gwada musu manuhohi gwada musu soyayya tun da shin huda ce ake za a yi tarbiyya sai an shin huda a shin huda eh, abin ga yarda da soyayya da kusanci wannan abubuwan uku shine yake sa tarbiyya ta ci gaba ka sa ɗanka musamman iya mace a jiki ko kai ma'aiki ne ko ke ma'aikiya ce Yadda komi kika gaya mata za ta yarda da abin da kika ce akan in wani ya gaya mata sai ta ce amma mamma ta ba haka ta gaya mini ba amma ba ta yarda da abin da kike faɗi mata ba in wani ya gaya mata za ta ɗauna shi ta bar wannan nakin kenan kusanci da yarda in ya shiga tsakaninka da yaro shine za sa duk abin da ka ce kuma babu babu abin da ake ni tabu tsakanin mhm, mhm. mace da babu wani labule yawa mhm, ko mine ne ki gaya ma yarinya kahin wani ya fahimtar da ita ta wani fanni daban to madalla an gode sosai madam gay fatima mm. madam eh, hajiya tanti samu muna so ku ba mu kaɗan daga cikin ra'ayinku bisa wato tarihin na salamatu sannan kuma ku ba mu shawarar ko ta ƙarshe danganci don maudu'in inda ya danganta da tarbiyya ta ɗiya mata to malama hawa lalle salamatu sai mu ce ubangiji allah ya saka mata da alheri allah kuma ya ƙara mata kwasaki ko kuma in ce hasawa kamar yadda take koya ma yara da uwayensu ina ganin kasar ga su sun yi sa'a to lalle ko akwai ana son kare saboda kamar salamatu da a ce ga da an ka same ta an samu kamar wata ƙauye kuma can daban babban matsala inda take gare mu inda a birni birni ana samun kama irin haka ana taruwa ana maganganu mm-hmm. amma inda adda ƙauye kwarai nan na adda babban matsala saboda me yasa na ce matsala ba duka za su kasance sauraren radio ba duka za su samun ƙungiyoyi kamar su madange masu kewayawa ba duka za su samu misalin malama tana iya a ce gari shidda a ce sun ta gari guda garin nan biyar maimakin matan su zo wurin da sun ka zo su saurari irin abin da wa'azin da za su yi sai ka ga gari biyu na zai tasowa da wannan gari guda gari uku bai zo ba kenan akwai ragowa a yanzu babban matsalar da muke fuskanta kenan ƙauye uwayen ɗiya mata suna da wannan ƙalubalen yawa da ya kamata a ce suna samun waye kai sosai yadda ya kamata. Tun da duk can ne wani lokaci ke ga irin wannan abin ke tasowa baka yi yawo magana mm-hmm, mm-hmm. hisbilillahi saboda cankin na farko dai ƙauye yau sai a ce mace ce ma za a bar ma gida misali a kowane lokaci ita kuma tana ɗar ta ita kuma tana ɗar ɗarin mm-hmm. ta shaɗiyar ta daga jiki ko kwaɗa mata mazan magidajin duk sun tafi hurin biɗa in lokaci yayi sai su komo kenan nan ni nawa tunani a ƙauyen nan na ya kamata kwarai a samu wayar da mata kai da ɗiyan nasu ko ba gaskiya ba saboda duk inda an ka taru birni an ka ce ƙauye an ka hito to nan ana iya cewa duk inda adda radio da inda adda wani wuri dai sakon na kai bisa kai ga ƙauye ƙayau ƙayau kuma alhali ƙauyen akwai matsaloli dewa dangance da tarbiyya balle ta ɗiya mata to madalla sa mun gode kwarai da gaske ustaza umma kaltuma muna so mu ji ra'ayinku bisa tarihin na salamatu sannan kuma magana ku ta karshe a cikin wannan maudu'in da muke akai to Allah ya tabbatar bane da alheri wannan baiwal Allah ubangiji Allah madaukakin sarki ya saka mata da alkhairi hakanan ne in aka ce tarbiya amana ce da Allah madaukakin sarki ya ba da uwaye da sauran musulmai duka da malamai da shugabanni da kowa mhm. nauyi ne amana ne ya hau kan kowa kuma kowa yi kokari ya ba da abin da zai iya gwalgwadon abin da ka kai karhi ka taimaka ita ubangiji Allah maɗaukin sarki ya sa ta sake tsarkake niyyar ta kama karhi ta yi ta ƙoƙari ta ci gaba kuma wasu ubangiji Allah ya sa su ɗau model daga gare ta mhm. Allah ya shirya su mu da mu magana ta ta karshe shine ga uwaye tunda an ce tarbiyya muka ce amana ce Allah maɗaukin sarki ya ɗora uwaye mhm. kenan uwaye mu ga girman Allah mu samu lokaci ga diyanmu a gaskiya duk wannan abin da ake yi in dai ban mu da lokacin da zamu zamana ga ɗiyanmu in a ce maza dama a bisa kan tarbiyya mace aka ba kashi saba'in maza kashi talatin tunda a hankalce namiji ba a yi shi ba dan ya zamna dan ya tahi ya nemo ke macen da aka yi ki bisa kanki zamna ki mu'amalanci yara ke ma kika ce gaba ɗaya za mu bar tele da lakwal da abokai da tasha da yawo gaba ɗaya su za su ba da tarbiyya to sai yanda Allah ya yi a yanzu dai shi dai zancen tarbiyyar yaya ne ne za a yi a gyara shi ake nema mhm. tunda duk bayanin da nake yawancin an ƙare aihuwai yawancin jikokin masu ƙare mhm, mhm, kenan yanzu ya za a yi a gyara mu koma ga Allah mai istighfar a cikin suratu nu Allah yake ce mana ga mafita fastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursil sama'a alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara har zuwa ƙarshe Allah madauki sarki yake cewa mu yawanta istighfar amana da Allah ya ba uwaye a yanzu ita ce gaba ɗaya mutane kowa ya zubda ake neman duniya an tahi neman kuɗi maddan kuɗin kuma hal yanzu bai huta ba an bar armi an tahi neman duniya kuma arman babu shi kuɗin babu shi lahiyar babu ita duk wanda ka game da shi yunwa guntuwar kana da guntuwar yunwar ka dan buya rike mutum to ka huta ka tafi neman kuɗi kuɗin baka samu ba gajiya kullum kana zama ne mutane babu lokaci kenan mu yi istighfar mu koma ga Allah mu samu lokaci Allah madaukakin sarki ya ji tausayin mu mu ka mishi kuka Allah ya kawo mana agaji ya kawo mana dauki Allah madaukakin sarki ya <laughs> kama mana bisa kan to amin ya Allah ya rabbal alamin ustaza ummu kaltum to da mu gode duka duka dai nan muka zo karshen shirin na wato maharar ta studio kalangu cewa da ta karkata akan tarbiyyar ya mace tun daga tasowarta har izuwa girmanta musamman ma a cikin iyalai cewa da gaban uwaye me ya kamata a yi mata don zamanto ta samu tarbiyya ta gari a game da ya cewar lokaci a madadin bakin namu cewa da ustaza umma kaltum malama addinin islama da kuma uwar gidan gay fatima ta ong vuwa dunamer mare uwa kenan da uwar gidan ismaila sa'a adamu cewa da tintin yara samu mai toke nan ta zubar kan a madadin kwa da kwani hawa usman da na jagoranci shirin tare da abin hannu amina hassan ta taimaka mana a can na'ura ga baki ɗaya za mu farin ku tare da shirin namu na matsokishi a yi saurare lahiya sai wani lokaci insha Allah masu an haɗa mini ban yadda ba sai da na gani da idanuna bintu bintu A tanti ku ne, ban ma yi tsammanin ku wallahi, na ji daɗin zuwanku. Me kuke so ku sha in kawo muku ruwa ko abun sha? Ke, ni ban san komi, kaka zan yi in shagwa cikin irin wanga gida haka. Me Allah ko ga gida na tante? Haba dibo, wada komi yake a babbaje, kaya ga su a wurgatsa ko ina. Ke, tuna miki wa zan yi, ciki ne da ke ba wani abu ba rashin lahiya kike yi ba fa. Tante wallahi ina bakin kokari na ciwon baya ne ke damuna ban ma iya dukawa. Wai ni na, bintu, wallahi ki ji tsoron Allah kawai ƙuya ce da ke kuma Allah ya baki mijin da babu ruwan shi tsaman ta gani yaya ma gwadala nan taki take subhanallah bintu wai yaushe ki da ki wanke wanke ko ma ki gyara wagga gwadala wallahi to tun dai ina da cikin wata uku ne rabona da in, in jara shi amma dai wanke wanke sati wanda ya wuce na yi shi eh, subhanallah bintu to zamna in an ce wa ciki ba a ce rashin lahiya ba malati ba ne ina iya ganewa a ce da cikin yake sabo sabo kina da wata kasala kina jin wani amai wannan nasa sa baki iya yin komi in dai kilgona yayi kyau cikin gana ki ya kai wata bakwai da rabi kuma a wanga lokaci ya kamata a ce kina da karhi cikin ikon Allah amma a ce baki iya yin komi ke baki san da ana iya aihuwa wata bakwai ba wallahi haka ne tante amma ni cikin nawa na daban ne kullum ban da lahiya ko da safe sai da ni yi amai. A sannun ki iya hajiya, ke ba yarinya ba ce, ya kamata ki mai da kanki babban yanzu. Mace da ƙarfi aka sata ya kamata ki kama jikinki, bai kamata ba kina da sakaci hakan ga. Dibo ko kayan da kike sanye da su, waga tsohuwar riga da falalla ha, ciki kuma wata masiba ce, duk da kina gidanki ya kamata ki sa kaya masu kyau. Saboda koda wani iya sallamu ya toya iske ki da kaya masu shiga mutane jiwa da gashin ki yake ban san kitso ne ga kanki ba ko ma menene wanga abu yana dai gonan masarar da an ka bari babu ruwa ki haka a ganin ki ba mijin kike ba kari bai tai waje Jam tanti, ni ba abun da nake so ne ba. A, kenan ya kamata ki kama jikinki, ki mai da kanki mata ta gari, ki kula da jikinki, ki kula da gidanki. Ciki ne ho da ke kawai, yanzu kawai i tsammani misali, a ce an ɗauke ki an kwasa an tai likita aihuwa, yanzu an aihu an dawo, a tuwa iske gidan ga a cikin wanga hali da babu ma inda zaka sa kafa, kuma ga wari yana tashi ko ina, ai wanga ma abun kunya ne gaban mutanen gidanku kuma da masar kunnen ki haba ke ku in mijinki ya dawo daga wurin aiki yana so ya zo iske an shirya mai teburin abinci matar shi ta yi tsafta na jiran shi amma ga ki nan ke yi kwance ke baje kawai baki da komai sai cin abinci kamar wata saniya ko da baki iya sa wasu kaya matsatsi ya kamata a ce wasu irin manyan rigunan da mata masu ciki suke sawa dai masu kyau kin saya ki sa kuma kitso in baki da hankurin zama a miki kanana sa miki ɗan dunkule ɗa bakwai ɗa shidda o mana nan da na ya kare huska ki ta ɗan janye kin yi ɗan kyau amma ga ki dai haka saka haba wallahi haka ne tanti kuna da gaskiya ni na azza ce na masu ciki har mijina ya saba amma insha Allah na yi bikin kokari na in jara halina kahin bebe ya zo a to wannan dole in baka nan ba kin kwashi mugun sakamako in ba haka nan ba gobe kawai zaki ga tsaf mijinki ya tashi ya kwaso wata ya ka miki nan saboda ta kula da shi tunda ke baki da lahiya saboda ciki he tantini na samu lahiya abun har cikin kai na ma shi karhe <laughs> ba ke ba dai ato yanzu dai tahiya zan yi tunda ke ga ana jira na zan yi wurin karɓar sadaki bai kamata in ta cikin latti ba to tanti wa ya gaya muku cikin halin da nike Hafsat ce ko? Ke ki shaha mu yarinyar nan lahiya bancin Hafsat mutum nawa ke zowa gidanki ai ƴan uwanki suna zowa suna gani abin da kike yi ko ai haka na ji labari ke tai ba ni waje ta ya zan yi. To tanti Allah ya kai ku lahiya na gode sosai.